وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan rana ta laraba daren alhamis yau muna tara ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1441 daidai da kuma hudu ne yau ko? na'am hudu ga watan uku na hudu ga watan uku shekara ta 2020 daidai wannan shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin littafin tarbiyyar aulad fi dau'il kitabuwar wa sunna tarbiyyar yara a bisa hasken alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda malam bai gushe bai na kawo mana wasu ayyuka da ake so iyaye su yi wanda za su yi shi wanda yake taimakawa wurin haifar da ɗa na gari da kuma samun yaro ya taso ya amfani tashi har ya amfani al'ummarsa mun kawo guda goma sha uku za mu tashi a na sha hudu wanda malaye masu ake da mulaƙaƙuhu wa muda'ibatku wato yin ma yaro wasa tausasa masa da yin wasa da shi a tausasa mishi a mu'amala sannan kuma a yi wasa da shi malaye ce la shakka babu ko kokonto anna mulaqafatil tifl yi ma yaro wasa a tausasa masa wa mula'ibatuhu da yi masa wato wasa asarun laha asarun yana da wani tasiri kabirun mai girma fi nash'atil tifl wurin tasowan yaro din tausasa ma yaro da yi masa wasa da zai sa jika yana da babban tasiri a wurin yanayin yadda yaro zai taso shi yasa wani lokaci sai ka ga wani inda girman shi wani abu na yaranta sai ka da an ce ko da ce tsufa yi gardama ko ka da an ce da yana yaro bai yi wasa to akwai wasa a musulunci da yara amma ta hanyar da ya dace shi ne yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai koya mana ya ake yin wasa shi addinin musulunci a komai yayi balance yayi daidai addinin musulunci bai wuce iyaka ba kuma bai yi sakwa-sakwa yadda abu zai zamba tsari ba shi yasa addini yake da kyau yake da daidaito yake da daɗin yi to shine malam ya ce a wannan wasan yana da tasiri mai girma wurin a tasowan yaro a salima tasowa wanda take mai kyau kukutacciya daga duk wani aibi menene dalili akan haka ya yace li'annan la'iba domin shi wasa da kuke gani juz'un wani yanki ne wanda yake la tajazza'u wanda ba za a iya cire shi ba wani yanki ne da ba za a iya taba cire wannan yankin ba min hayatihi a cikin rayuwar yaro da yanda za ka yi ba aka taba cire wasa a cikin rayuwarsa ba in aka ce sai an cire wasan a gaba zai faɗi matsalar da za a samu to akwai wannan na ga wani video clip na wani yaro ɗan kasar saudiya baya gani yaron wani babban malami ke tattaunawa da shi ya ce yana da izifi arba'in da shida a cikin alkur'ani ya haddace su kuma baya gani to sai yake ba malamin labarin yadda ya hadda yake daga cikin shi abin da ya baɗanta misirai rai a cikin haddan da ya shi ne malamin da ya koyar da shi haddan ƙur'ani yana da kaushin hali bai da tausayi yana ba shi wahala ya ce duk da haka shi bai daina zuwa wurin shi ba ku ga yaro ma ke ya ce yana zuwa ya koyo karatu a wurin shi ya ce amma malamin na ba shi wahala menene wahala ya ce sai ya ƙyale shi ya kula shi ya ce zai iya haddace ayoyi uku ko hudu amma malamin ya ƙara mishi aya ɗaya sai ya kore shi ya ce ya tafi ya je dawo gobe kun fahimci magana ya ce to shi ba wannan ba ne abinda ya ba shi haushin shi ne yakan zaunar da shi ya daɗe har sanda zai dawo gida ma lokacin wasan shi ya wuce ba zai iya yin wasa ba shi wannan ne bala'i a rayuwar shi sanda zai dawo ba batun wasa kuma ba zai iya yin wasa ba lokaci ya kure mishi to yace zafin shi 46 yana cikin wannan maganar sai ya ce ma malamin amma fa ni bana roƙon Allah ko a cikin sallah ba roƙon Allah ya dawo min da gani na kun ji abin da yake sai ba ka roƙo yace eh bana roƙo Allah ya dawo min da gani na ban so in dawo kuma ina gani a duniya Ya ce me yasa Ya ce saboda ina so in samu wani excuse wani uzuri da zan je gaban Allah da shi ya yafe mu sai kaga mai idan da ya fi mara idan da ya fi masu tulutulun idanuwa hankali ya ce shi bai roƙo Allah da mai da gani shi dalili shi ne yana so ya je gaban Allah da wani uzuri wanda kilan Allah ya kalli wannan uzurin je ji tausayin shi ya tsaye mishi ku buɗe whatsapp group sai turo muku ku gani dan tura mala bin malik insha Allah zan turo mishi wanda ke da number shi sai ka tura muku ku gani da aka gani malamin sai da ya kuka da ya ji wannan sai da ya kuka to rayuwa wasa a rayuwar yaro wani yanki ne da ba a iya cire shi malam ya ce fala tastahinna billahi sai dai anan ya ce bi algafu akwai an juya an kawo ainun kafin lamun na kuskuren bugu ne sahin na. da aka nan kar a yi sakaci billa'ibi da yin wasa billa'ibi al'afal da wasan na'am na ku daidai ne Ni nina da ba da kuskure a nawa duk da shi ne fa original <laughs> falatar sahinna billa'ibi al'afal don haka nan yan uwa kada a yi sakaci a yi wasa da kada a sake da wasan yara ba hana yaro wasa domin idan aka hana shi fatasadama fitrahum sai a shiruntar da ɗabi'ansu ba ma za ka gane ina yaro ya sa gaba ba ba za ka gane mai shirme a rayuwar shi mai daidai ba ba za ka gane mai yake so mai bai so ba saboda da yaro da mace kana kalla abin da suka karkata gare shi da sai ka cusa musu manufanka a ciki wata rana da kansu za su dawo abin da kake amma an ka matsa sai ka tankwara sun dawo hankalinsu ba ɗaya ne da naka duk abin da kada ce ratio ɗinsa hudu ya ɗauki ɗaya ya ɗauki hudu kakkai tsammanin wannan ɗayan daidai yake da hudu ba ɗaya suke ba to da haka sai ka amfani da dabara da gogewa da fahimta da wadai ne haka yara su masu za ka haifi yara duka 'ya'yanka ne kuma mahaifiyarsu ɗaya amma ɗabi'unsu duk zai bambanta wani ka da tsananin fushi wani da haƙuri wani da kyauta wani da ɗan kararrowa wani nan da nan ya gane wani kuma a yi ba zai gane kuma dukkan akwai hikiman da ya sa Allah yi sa haka yanzu kai ne ake so ka yi amfani da damar da aka baka na hankali da ganewa da iyawa ka amfana da kai juya su yadda Allah yake so Allah ya maki mu albarka to shine malam yace kada a yi sakaci da wannan don za a shiruntar da ɗabi'an yaro wa ma jubilu alaihi kuma za a shiruntar da abin da Allah ya riga ya halicce su ya karkatar da su zuwa gare shi shine wasa din bal sai dai a maimakon ma ka hana su ga abin da ake so sharikil asfal ka yi tarayya da yara fi la'ibihim a cikin wasan nasu in yaran na wasa kai ma ka taya su haka ne ko ina ga mai girma gwamnan jihar kaduna kwanaki na ga ana ta yawo da wani hoton shi wanda ya kwanta ya ɗaura ƙaramin ɗansa a abin haka gidan annan suwa sulan yake a bai kamata a yi mamakin wannan ba haka ya kamata dama duk gidan musulmi yake kun fahimci magana kuma ya kamata yin gyaran murya a gane eto eh, kuma gwamna ne kar kuma abu ya tafi a haka in an yi wannan a kicin da falo yawwa ko in an zo gurin sa kuma jan hula ko sai ka ja jan hula kai hadarin kaji kai fuskar shanu ayi ayi kuma ka ke sauka komai yana da wurin ibhum ka yi wasa da su ibhum kuma ka lallashe su hatta yuhibbuka ka hasu soka in suka soka ka gama da su in suka soka ka gama da su ba za su yadda ko na abu da kake so wani ya daga shi ba ba zai yi na gaya muku karamin yaron da ba mahaifinsa ya rasu ko dan wani soja da ya rasu nan wanda aka zo sanyi rikici aka ce rantsa ya ce baban shi ya hana rantsuwa wallahi shi ba zai rantsa ba to za su soka wa su subik kuma za su dauke kewa da kai Za ka ga in baka nan suna damuwa in ka dawo ki ta murna har in baka nan sai a kira waya har wanda bai iya magana ba sosai sai kage yana ma gwaranci yana dariya a waya saboda ne ya san abin da ya rasa da wannan za ka tausaya ma maraya wa yasma'u kuma kana wasa da sunnan za su rinka saurare da ka ga nasiha da zaka yi musu wa taujihuka da kuma fuskantar da su da zaka rinka yi a cikin abu in ya kuskure kace karka yi ya san kana son shi ba za ka kai shi zuwa ga abin da bai so ba to zai ga biyayya wallahu jalla wa ala Allah madaukaki ya faɗa bi nabiyihi ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi a cikin suratu ali imran fabima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahama daga Allah da ta zamto mai taushi a gare su su sahabbai ya sanya kaga suna taruwa din nan su bi ka sai Allah ya ce walau kunta da ka kasance fazzan mai kaushin magana da sun magana sai ka ji jahili ko ko mu ce mana ka dallaji wannan ji kaza dan adam ya san walakanci duk yadda dan adam yake ka mutunta shi ko dabba ba a bai kamata ka wulakanta ta to Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka zanto mai kaushin magana ghalidan qalbi mara tausayi a zuciya da magana ka ba dadi zuciyarka babu tausayi lan faddu min hawli wallahi da sahabban nan duk sai sun watse sun kyale ka ba za su taba zama da kai ba kuma haka abin yake وقد كان صلى الله عليه وسلم malai ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance khairun nas shine mafi alkhairin mutane da ahlihi ga iyalansa kama qala kaman yanda shi da kansa yake fadi yake cewa khairukum mafi alkhairin ku ya ku al'ummata khairukum li ahlihi shine mutumin da yafi kyautata ma iyalansa yafi kowa alkhairi wa ana sannan kuma ni annabi sallallahu alaihi wa sallam khairukum li ahli na fi kowa kyautata ma iyalaina haka abin yake ko suka ce in ya shigo gida yana taya mu haɗa wainiyan gida in ya zo ya ga ya da ofis da yunwa ba a gama abinci ba me ya faru sai ga yaro ne ai take bai da lafiya kaza da sauran sai ce to rike shi ki gani yanzu me ya gaba ta ce albasa ne ce to kawo a yanka kaza ne to kaza ai tayi da shi amma ana kiran sallah suka ce sai mu ganshi kamar wani zaki duk sai mu shiga taitayin saboda ne haƙƙin Allah kuma ya shiga annan su yana da wannan kwarai da gaske wata rana ma ya shiga gida sai tar da mata ana biki suna dindufa shine kidan kwarya ko suna wannan abun nasu suna jin motsin shi kawai suka fara watsuwa da gudu kowa lati gaban kan ita zabiyar ta haka mai kiɗan kafin ta yunkura ya shigo <laughs> to so da aka kamta ke ta gudu ya riga ya shigo tana ganin shi shi kuma annan sulasallah abinda ke zuciyar shi bai koyuwa a fuskar shi ha ha'inci duk abinda gani a fuskar shi ne a zuciyar shi shine sai ta ga annan sulasallah ya yi murmushi Me wannan ke nuna abinda suka yi ba laifi ba ne to dan allah in kai ne da duk da ba sai ka saka yan ya fita a ci gaba ba ai kawai sai ta kara ma kwarya zaki ta ce kawai jama'a su fito Ta ce wa rasulun lahi kai in kun fito ma taron ya ƙara armashi ga annabi cikin mutundun wannan bakanuwa ce hala bakanuwa balarabiya wai wai a cikin mu ma ga annabin Allah sai maza suka fito da ta faɗi wannan sai ya ƙara murmushi ya juya zai shige ta san shi buɗan bakinsa sai ta ce wa ya alamu ma fi fadin kuma annabin ma bugu da ƙari ya san me zai faru gobe yana shiga haƙƙin wa haƙin Allah ai sai ya juyo da fuskarsa a murtuke ya kalle ke ce ke shiga taitayin ki a ya dai a kiɗanku na biki ba haramta muku ba in ba ku yi batsa ba ba ku haɗa maza da mata ba ku yi abin ya ce wa ma ya alamu ma fi gadin illallah ba wanda ya sai gaya miki mai zai faru gobe in ba Allah ba za ki sanya ni kishiya ga Allah ne Ba mai mu za mu gane a nan yana da taushin hali yana da kaza amma da abinda ne yake ne ba saban Allah ba idan kuma saban Allah ne ba bai shiga hurumin Allah wa qad kana sallallahu alaihi wa sallam khairul nas khairu halikum khairukum li wa ana khairukum li ahli ko mun wuce nan wa kana sallallahu alaihi wa sallama man Allah kira da amince Allah tabbata gare shi ya kasance yulatiful amfal yana lallashin yara wai yada'inhum kuwa yi wasa da su وعن أبي هريرة رضي الله عنه دان أنكر بو حديثي لغا أبي هريرة شيني عبد الرحمن بن سفر فو الله قال يدعى غريش قال يشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله كراد أمينشن الله ثبتع غريش يكسن شي يدلع لسانه يكن تورو حرشنسا يكن زارو حرشنسا يفتو دشي وجه للحسين بن علي saboda Husaini dan Ali ya ga wannan harshen ma'ana kamar yadda ake cewa gwalo ko yakan yi gwalo ya fito da harshen sa saboda Al-Husain bin Ali ya ga harshen fayara sabiyu ta yanda shi tunda Husaini bin Ali dan karamin yaro ne shi wannan karamin yaron sai ya ga hamratu lisanuhu wannan jan harshen nashi zai ga harshen sa ja sallallahu alaihi wa sallam mu ma insha Allah mun je masa sallama aljanna zamu gani bi iznillah Allah ka tarfa magarinmu nono ba don halinmu ba fayashu ilaihi sai yaron ya mai sai ya murna sanadiyan gani in ya ga arcan in annan sulasula turo mai harshe sai yaron ya murna ya dariya ya ji daɗi annan sulasula shi kuma yana sa farin ciki a zuciyarsa kaga inda laifi ne da bai masa ba ko to sai malam ya ce wa an umar an karɓo daga umar radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi sai na umar ya ce ra'aitul hasan wal husain na ga alhassan da alhussain husain jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallama ala atiqan ala nabi sallallahu alaihi wa sallam na gansu a kafaɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ɗaya a kafadan shi na hagu ɗayansu a kafadansa na dama dukansu ya ɗaura su suna kallon gefen kunne kun fahimci maganar ba mu muka daura yaro ya kalli gaba ba to annabi sallallahu alaihi ya daura ka haka wannan na kallon dan uwan shi ya dauko su wannan na kallon wannan da sayyidina Umar ya gansu kun ga sabai ya nuna su ma suna wasa da yara saboda kowa ya san waye Umar ko amma da ya gansa a da zai ce kai ku sauka ce gida kila karanci abin da zaka ce kenan amma sai aka ji ya ce fa qultu sai sayyidina Umar ya ce ni'mal farsu ma kai madalla da dokin da kuka yi malinzami kun samu doki mai albarka annabi ku ne a kafaɗan annabi lalle kun ji daɗin abin hawa faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallallahu alaihi shi kuma sai ba sai na Umar amsa wani wa farisa ne? huma kuma madalla da mayakan sojoji Alhassan da al-Husayn sun samu ingarman doki kuma su masa sadaukai ne jarumai ne kuma ka bi tarihinsu za ka ga hakan ya zo ya ne ya tabbata to wa kana sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yudaibu akhan akha akha Anas bin Malik yana wasa da dan uwan Anas dan Malik Anas dan Malik dan uwansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake wasa da shi ma'ana anas bin malik yana da kani wannan annabi sallallahu ke kiran shi da suna abu umai za mu ji a gaba annabi sallallahu alaihi ke masa wasa ya zo wucewa zai fita sai ya shi yana wasa da tsuntsu ya ɗaura mu tsuntsu igiya a kafa sai ya saki tsuntsun ya tashi sama far sai tsuntsu na tsammanin ya tsira kawai sai ji an kamo shi an dawo da shi kamar irin kit ko kite ake ce mishi abinda yara suke yi in ana iska din nan suna wasa da shi in sun harba ba zai tafi sama ba sosai sannan sai su rinka naɗa zaren shi yana dawowa to haka yake matsinsu in ya sake shi ya tafi kawai sai ya dawo da shi na farko dai kun ga rai ne tsuntsun nan rai ne amma annan sulasula sai ya kyale shi ya wuce ya tafi ya bar shi to da ya dawo kawai sai ya gan shi yana kuka yana juya gefe sai ga tsuntsu ya ci bakar wahala ya wuce lahira ya kyale yaro <laughs> to shi ne yake masa wata fa sai ce da shi ya aba umai, ya kai baban umai. kun ga wannan ya din girmamawa ne ya kashe rai amma girmama shi ya aba ga gashi dan karamin yaro shi Anas bin Malik din yace lokacin ma shekarun shi ba su wuce na yaye ba ba dade da yaye shi ba an saka ce shekara biyu da wani abu yace da shi ya kai baban Umai, ma fa'alan nughair me ya faru da dan karamin tsuntsun naka me yasa ka kuka bar kuka kare asara biyu ga na mutuwar tsuntsu ga da bakin ciki yace da shi ya kai yaro me ya faru da tsuntsun naka ibn al-qayyim Allah ji kansa da rahama karkashin wannan hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar sai da ya kawo dalilai 16 ko guda 60 da ke nuna ana son yaro yayi wasa kun fahimci magana ya kawo yace a ciki daga ciki yace ku kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam fa rai ne yaron nan ya kashe amma kuma bai awatar masa ba sannan kuma na biyu da zai kira shi ma sai kira shi da girmamawa ya aba umar ya kai baban umar to duk sun kawo waɗannan to gaba ta gaba mala ya ce wa marar sallallahu alaihi wa sallama ala nafarin annabi tsira da aminci Allah sabata gare shi ya wuce ga nafarin wasu taron mutane min aslam daga cikin kabilan aslam yantabiluna suna gasan harbi ya wuce ya zo sun da kabilan aslam suna gasan harbi kamar a rabu biyu ko a ce nan mutum biyar nan biyar a sa wani abu a nesa a ce to ku ku harba in kun harba mu gani in kun buge to kun yi nasara in ba ku buge can su ma su harba nan ranar kulafula ya wuce ya ga su suna wannan qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace irmu bani isma'il ku yi harbi ya ku ‘ya'yan isma'il fa inna abakum domin babanku kakanku annabi isma'il kana ramiyan shi ma kasance maharbi ne shuta ne mai kyau irmu ku yi harbi na ce muku wa ana ma'abani fulan ni ina tare da waɗannan mutanen kamar yake ni ina tare da 'yan zariya mutan zariya ina cikinsu sauran kuma su yi ni ina zariya kun fahimci magana annabi ake magana sai ka turo garin ku ko kafin garin wasu ya ce ce ku yi harbi ni na tare da suwa ne ko ma in ya ce mutum ɗaya zai ɗauka ce yana tare da umar shehu zaria Alhamdulillah. shi nan sai mu haɗa a can <laughs> Allah ya sa za ku ji abin da zai faɗa a gaba hadisi yana da daɗin karanta ya ce ku yi harbi ina tare da suwa ne me dai faru fa amsaka ahadul eh, firqatayn fa amsaka ahadul fariqayn sai su wadancan dayan tawagan da bai shiga cikin su ba sai suka ki harbi suka suka tsaya sai suka kame anir rami gabarin harbi sai ba su harbin ba fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi kalle daga cikin sun yi zugum zugum yace da su malakum ne ya same ku la tarmuna ba ku yin harbin fa qalu sai suka ce kaifa narmi ya ko za a yi mai harbi wa an jama'ahum alhalin kana cikin sa ai ba nasara <laughs> haka ne ko suka ce ma nan kana so yi harbi mu maka dawa cikin mu kenan ka ji mutanen kirki duk gidan da akwai tafiyar da akwai annabi a cikin an ci nasara kuma ko yana raye ko baya raye ko yana raye ko bai raye duk tafiyar da akwai sunnansa a ciki to kaman yana nan ne sallallahu alaihi wa sallam Fasala sai annan sulasu ya ce o oh, to haka abin yake irmu ku yi harbi ku damu kuma ku yi harbi wa ana ma'akum kullukum dukanku ina tare da ku kanawanku da zazzagawon kowa ya a tafi sallallahu alaihi wa sallam to kun ga ya nuna yana annan sallallahu alaihi wa sallam yake sannan sai malam ya ce wa ana abdullahi bin al an karɓo wani hadisi daga abdullahi dan harith kun kula ina ta gudu ko so nake mu gama littafin insha Allah kafin Ramadan <laughs> na ga Rajab yayi nisa wa ana Abdullah ibn al-Harith Abdullah dan Harith Allah ya masa ya kare da a gare shi yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yasuffu Abdullah wa Ubaidullah wa katiran min bani al-abbas yakan yi sahu ya ji layi a dan ya sa abdullahi ko bin abbas nan kuma ya sa ubaidullahi ma'ana ya sa ɗayansa a nan ɗayansa a nan kamar yadda akan yi layi in za a yi tsere in za a yi gudu idan ya sa kowanne a wurinsa wa katiran min banin ibn abbas sai kuma sa wasu ya ce to ko mutum biyar ku koma bayan abdullahi kuma su biyar din ku koma bayan ubaidullahi duk ya sa su a sau ya jera su a sahun gudu sai ya tafi can gabansu yana kango su can su ma suna ganin shi yana fesin ɗinsu idan ya shirya su haka daga nan sun mai ƙulu sai ce da su man sabaka ilayya duk wanda ya riga zuwa inda nake falahu kaza wa kaza zan ba shi kyautan abu kaza zan ba shi kaza zai samu gogo, zai samu cizi za mu fita a mota sha askirin da shawarma da pizza wannan ita ce karshen morewar yaro a duniya sai kuma ka sai mai keke to shi a tashi kiyama ma ya gama da duniya in ne ba za su kwana goma ba wuta ba matsala ce bane coronavirus ta hana kawo kaya daga china dala ta faɗi duk kai ta dama ina ruwan shi ba abin da ya dame shi to Allah sallallahu sai gaya musu abin da ransu ke so yace duk wanda ya riga zuwa wuri na cikin ku zan bashi kaza zan bashi kaza haba malam me zai faru qala abla bin al-harith yace aikuwa annabi sallallahu na fadin haka fa yasbiquna ilai sai su gaggawa su rige zuwa gare shi idan suka isa inda yake tsayawa suke yi ina annabi sallallahu alaihi wasallam fa shine shugaban duk duniyar ma amma yana tsayen nan fa ka'una ala zahrihi sai wasu su makalkale su fada a bayan shi wa sadrihi wasu kuma ta gaba wasu su rike shi ta baya da ta gaba fa yuqabbiluhum sai Allah sallallahu alaihi rinka rungume su yana runguma su yana runguma su duk wanda yazo sai rungume shi ya aje shi dukan bai nuna musu bambanci ba wa wayaltazimahum kuma ya zauna da anan zai ji labari me ya faru wani yace aini ɗazu da na ga wani mutum eh, yana tafiya abin shi ya faɗi sai na ɗauke na gudu sai annan sulasa ya ce to karka ƙara mai yin wannan abin ba zai samu aljanna kaga ka gyara mai ɗabi'a shi wani ya ce ai ni ɗazu da muka je masallaci ni na ɗauki ruwa a buta na kai ma baban wani sai ce gobe ma ka kai mishi za ka shiga aljanna sai gyara musu su cikin ruwa sanyi wanda da zai zauna cikin su ba ba zai sani ba duk wanda ka wuce shekarun shi ko level ɗin shi ba za ka taɓa gane halin da yake ciki ba kamar wanda yake abin nan me yasa ko mace ce za a yi mata aure aka yi gana samun turjiya aka ce a tambayi kawayenta su bincike ta ko kala su za ta gaya musu komai amma kai suna ganin tsoni bambara kwai ne kawai ta zama wani outdated abu wanda ba za su yi sakin jiki da kai ba wancan ku suna musu wayo za su gaya musu komai da ke ransu alhalin kafi su kansu Allah ya datar da mu rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito wannan hadisin malam yace ba wannan ba ma wa kanat aisha radiyallahu anha nana aisha Allah ya kara mata yarda kun ga ba mai ya haife ta ba iyalin sa ne ko amma mun san ya aure ta da kuruciya sosai da kananan shekaru dama za ka yi nosin in ka aure wadda take da kananan shekaru dole ne sai ka yi hakuri da abin da za ka ji da abin da za ka gani tunda ita ma hakuri take da kai a wani wurin a matsayin attachment ta ɗauko ka <laughs> wa kanat aisha na aisha radiyallahu anha ta kasance tal'abu ma banat tana wasa da yara mata kaga anan yana ƙara nuna mana ne in za a sa yara su wasa ma a raba jinsin su a raba jinsin su ko a islamiyya ne ko a ina ne ai kokari a raba su taso da wannan kunyan da wannan dabi'a sannan sallallahu alaihi wasallam nana aisha ta kasance tana wasa da yara mata tunda ita ma shekarunta lokacin kusan daidai wa da nasu ne wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kuma ya kasance tunda ya tana wasa da su yusarribuhunna yakan rinka tura su su yaran abokan wasan in ta ga abokan wasanta sun zo ko za su wuce sai ta to ai yan naku na gida ku shiga mana mana yana mai da su zuwa ilaiha zuwa gare ta me yasa yake tura surunta lital'abu ma'ahunna dan ta samu ke wasa da su kun ga kenan ya goyi bayan abin da ake shi yasa wata rana ma da ya shigo ya ganta ta yi jere ta yi kamar bebi haka da sauransu sai ce a ah, amarya manya wannan kuma ba ta ce wannan eh ashi da dokin annabi ismail sai ta yana gashi da fuffuke sai ta ce baka ji an ce dokin shi na da annabi ma da ake mai ake mai fatawa me muka tambaye shi ba zai gaya mai ake yi kuma ɗabi'arsu ne wannan manyansu da yaran abinda za su tambaye ka kawai labari za su baka wani lokacin wancan fata haihu zan je suna ba fa tambayar ka ake yi ka bar ni in je <laughs> suna ba ana baka wani kabur kana ne ake sanar da ka ya riga ya faru hatiman ne makadiya to shine ta ce baka ji dokin annabi suleiman kina da fuffuke ba sai murmushi ya kyale ta ya wuce to malam ya ce yusarribu hunna da ya zo a cikin wannan wannan asar din yana nufin yuraddu hunna yana mai da su matan zuwa gare ta su je su yi wasa da ita to a ƙarshe sai malam ya rika wannan babin da cewa wa an tsari lahi me yasa ake so yaro yayi wasa dalilin shine ta hanyar wasa ne tabukku kake iya tayarwa ko ka sanya fil Ka kakan tayar ko ka sanya ma yara? Ka kakan sa a ransu ko ka tayar a cikin ransu al aqlaqul hasana dabi'u masu kyau dabi'u kyau ka lura ka gani ko malami ne ko yadda kai a makaranta tun a baya daga cikin malaman da kake so a lokacin ka kan so kai diresin irin nashi kai turanci irin nashi kai larabci irin nashi kai magana irin nashi mu Allah ya kara mala abla abba zariya lafiya da tsawon kwana da imani lokacin da muke haddan qur'ani a hannun shi akwai abokin mu da shi har kayan malam sai da ya rinka kallo yana kai matsayin ki irin shi yakan taso lokaci mala abla abba tun daga ondo tun daga kudu wallahi zai hau mota saboda ya zo mai haddan ƙur'ani da shi ya koma Allah ya saka mai da alkhairi to in zai zo yakan zo da kayan wani lokaci biskit ne kadai ma a cikin jakar sai kayan da ya riko a cikin jakar shi kuma abokin namu anan ba da rawa yake ba amma da mu je unguwari ne wurin haddar shi ma sai da je siyo irin wannan jakan ko sai ninke kayan wankin shi ko na guga ya sa a cikin jakan ko ya zari jaka saboda yi anko tare da malam <laughs> shi ma a gaishe yadda yake shi ya yi hadda da daɗewa tun a baya ƙur'anin da yake hadda da shi ba irin wanda ke hannunmu ba ne tun irin na iyaye da kakanni ya faffalle ɗaya bayan ɗaya wallah abokin na aka je sai ƙur'ani ya falle shi ɗaya bayan ɗaya shi ma inda zai kai hadda su daidai ke rukowa shi ma sai tafi makaranta da to haka ga haka ɗabi'an yake haka ɗabi'a shi yasa yanzu kana tafiya ni ina gane ana yayin wani kafiri a duniya wurin shiga ko awu in na haukan hanya na gasa mai. da kaga wani ya sauke wando rabin duwawun shi ya shaƙe kasantuwa akwai wani abin da ya gani ya tafiranci da wani ne ban so in kira sunan shi a ɗakin Allah amma dai mun san me nake nufi to za ka ga akwai tafirantuwa haka za ka yi ta gani to malam ya ce ta hanyar wasa ne ake sanya ɗabi'u masu kyau a cikin zuciyar yaro kamar me ce kasiri kamar gaskiya kamar gaskiya idan yaro ya san baka taɓa mai ƙarya ba za ka sha mamaki da ka ce mai koma zan kawo maka wallah za ka gaya tafi amma ya ga appointment ɗaya biyu uku <laughs> ko ka ce koma zai ce baba ka gaya mun gaskiya yaro haka yi ko sai ya tafi ya juya sai ce maka baba tsakaninka da wane sai ka ce mai tsakani na da Allah zan kawo maka to girma ya riga ya faɗin aka kai wannan wurin ba so inda aka so aje ba sai aje a gyara kar kai yaro kare abinda babu ka gaya mai babu ko zai kuka ka ce mai babu ya yi abu in ya koyi gaskiya shikenan malam yace wal amana da kuma hanyar wasa ana koya ma yaro amana da an gama wasa ya kwallon mu waye zai aje mana kwallon mu ba zai aka ce to shi kenan, ai wani kai jiya an baka an ga ka fito da shi yanzu kai ka aje kar ka fito da shi to kaga zai koyi ran da za a bashi dukiya ko na abu na mutane in Allah da ba za ka gan cikin masu sabawa ba akwai wani ban Allah da yake tun yana tun yana kai kuma kyala wannan muna da marayu muna da marayu karkashin Mu'az bin Jabal wallahi akwai matan da na san tana bibiya wannan karatun da muke ta hanyar WhatsApp ba ma ki a yau din da za ka saurari karatun nan wallahi 'ya'yanta ta kira ni a waya ta ce min malam e ga malam malik ma kafin in nisa din mai so zan turo mai har bidiyon yaron akwai bidiyo sai da sai bidiyo clip na yaron ta turo min a whatsapp yana kuka yana cewa don Allah mu bashi marayan da zai rike a gidansu shi yana so ya taimaki maraya yaro za ku gan shi bai wuce shekara uku ba ce ma mahaifiyarsu kai kudin break ɗinsu ta rinka tara musu a rinka cire naira goma goma suna so su ba rayu. ta kira ni ta ce malam ina so in cika musu don su tashi da wannan fahimtar don ba ni na sa musu ba ban sai da aka yi Allah ya sa musu wannan tunanin su biyar ta ce sun tara naira ɗari hudu da hamsin da wani abu ta ce tana so ta cika musu ya zama dubu biyu wallahi ranar haka ta sake kira na ta ce sun tara dubu uku kuma suka aiko da shi a nan badarawa suke a nan badarawa suke ba a nesa sai da ta turo min hoton yaron ce mai bidiyo ta take tambayar shi bai ma san tana daukan shi yace shi yana son maraya ne yana so ya rike maraya a kawo mishi ko a hannun shi ya rike shi in ka bibiya bai ma san meye marayan amma fitar sallahi lati fatara nasu alai Allah ya daura zuciya mai kyau akan haka to sai ma ne ce wa tuhadiruhum ta hanyar wasa ne kuma za ka iya gargaɗin yara min al-akhlaqi daga ɗabi'u wanda suke abin zargi a musulunci Kamar wace ɗabi'a kalkadin kamar ƙarya hadisi na cikin sahihu muslim nan, sallallahu alaihi wa yana kishin gida aka tambaye shi aka ce da shi za a iya samun mutum musulmi marowaci sai ya shiru sannan sai ce e za a iya samun mutum gashi musulmi amma marowaci wannan shirin da ya nuna ba haka aka so ba sai aka sake cewa to za a iya samun mutum musulmi ga shi musulmi amma matsoraci sai ya ƙara yin shiru sannan ya ce e za a iya samun mutum ga shi musulmi amma matsoraci yana kishingide ta gefen damar shi da aka ce to za a iya samun mutum musulmi amma makaryaci sai tashi ya zauna ya ce ina rantsuwa da wanda ya aiko ni da gaskiya ko wanda raina ke hannunsa baya wa a samu cikakken musulmi ya zanto tan tagaryen makare ba yana nufin wanda ke karya ya kafurta ba amma yana nufin akwai tawaya a cikin imani ina fata mun fahimci wannan na'am mai karya ba karya faɗin abinda ba haka yake ba faɗin abinda ba haka yake ba shine karya abinda ba haka yake ba mutum ya ce haka yake ya koya faɗi abinda ya san ba zai yi ba ga abinda ya san ba zai yi ba sai ya ce zai yi ko abu ya ce ai da ya je wuri kala kuma bai je ba a ah, to ai abinda annan sulasula ya faɗa a ƙarshen hadisin ni da karanta sai ce oh to ina ma da annan sulasula zai zo najeriya ya ga yanzu da karyan ma ake cin abinci abinci ma yanzu kuma maganan waya da take wallahi ni na gani akwai bawan Allah da na sani muke magana da shi ce malam zan je gari kaza ina cikin mota aboki na mu ba takin bai gane ni ba dan ba motan da ya sani da ita nake yace sai na dauki waya in kira shi kuma yace ina kira tana shiga na ga ya fikin call din sai nake cewa da shi wani eh? ya ga kan ya ga mai gani a ba ce wallahi nu gari kaza ya dauka zai ce mai ko zai zo ne ko na ya ce malam ba wata mota tsakanina da shi sai na rinka taka birki da a samu wasu su shiga tsakaninmu kada ya zo ya ji kunya don ya kalli biro zai iya hango nan inda yana su ya ce mai wallahi yana gari kaza kuma karya ne baya garin to kaga kaga akwai gyara a cikin al'amuran wannan wayan kamin za a ta ne masu fi komai sanya wannan abu haka ne haka ne tabbas tabbas Allah ya tsare mana imanin to yaushe ake tsayawa ne minti na minti ya kai biyar 8 minutes to mu dauki na sha biyar mu tsaya gaba ta sha biyar shine ne bai daga cikin ayyukan da ake so iyaye su yi makarta ba walƙiyana da ha'inci ko ha'inci mutum yana kasuwa kawai kai mu ma wayar da ka faɗa yanzu ba ana online ba kasuwanci irin na online da sauransu wani kawai sai ga kayan shi yadda yake ba sai amfani da kyamara hd high definition ya haukan kan 3d ya gyara kayan raɗau raɗau ka ga abin sai ya kyau fiye da yadda yake a zahiri kawai sai ce maka gashi nan kuma a asali bai kai kuma har ka biya kuɗi ta an kawo maka kaga kai so ana samun wannan a kasuwa mace za ta yayyafa fama gari ruwa ya kumbura na'am algush oke shine algush ko to shi yana gaba khiyana shine ka'inci mutum ya yadda da kai ka disappointing ɗinsa mutum shi ya yadda da kai akan abu ya saki jiki sai mutum ya zagaya ya kwace mai kafa ta baya shine ha'inci alhush kuma gashi nan shine wanda ka faɗa mutanen Madina kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sun sanu da irin wannan a kasuwancin yanzu zaka ga mahauci zai tsoma rama a cikin ruwa nama ya kumbura yanzu ka je siyan kilo daya sai ka ga daya bisa uku kidin ruwa ne aka auna wa Sau da ya sha ruwa ya tatule nauyi sai ka biya wannan ruwan in ka je gida mata suka sa albasa bai cin Allah yasa akwai fahimta kafi karfin abun sai ka dauka tana bayarwa ne ko tana cinyewa alhalin mahauci ne tun a kasuwa ya ha'in zai kashe aure mugu ko to irin wannan sai na Umar radiyallahu anhu wata rana ya shiga kasuwa ya ga gari sai ya rinka tsoma hannunsa a cikin gari da hatsi in ya ji ruwa ko sanyi a ciki sai ce wannan ba ta ce wallahi an yi ruwan sama ne a al muminin ka ka sai ce to tashi a ranar baje shi gaba ɗaya a ranar ya bushe ka dawo da shi ka sayar goban muka sa hannu muka ji bulala za mu yi ma a wurin nan kafin mu wuce mun fahimci wannan haka masu masu gidan mai shi ba zai dau asara ba sai a juya lita kawai a fara hura ma iska ya ruga da gudu ya ridin sannan sai ka ji manya fara shi wallahi na je gidan manda da na tadda wani mai lafiyar yana zuwa ya biya kuɗi ikon Allah kawai an fara da ce abokin shi ya bashi labari ana haka shi da aka fara bai ji alaman man ba kawai sai kara manafik din wuta ta wuce sai ka shi iska ne ke fita mai bai sauka ba amma can da gudu yace ina wallahi bai biya duk ko masu gidan mu suka tsare shi wallahi sai biya ce gaibu zai biya yace gai yace ga ka matsa can ya motsa nan bai fita ba ta sai da wani bawan Allah da ya biya kuɗin asarar a rabu lafiya yana tsine musu suna tsine mishi aka suka rabu yana macutan banza muna shan rana kuna kwashewa suna ce mai kai kai ne macuci Allah ya kyauta to ɗazu na kawo maganar mutan madina ya kamata mu wanke don mutane su fahimta annan sulatulansu da ya baro maka zai je madina suna da wannan ɗabi'a amma kafin ya shiga sai Allah ta'ala ya saukar da wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfun wa idza taluhum aw wazanuhum yukhsirun wail bane ko kalma ta azaba ta tabbata ga al-mutaffifin waɗanda suke al-mutaffifin su wane ne su sai Allah ya fassara ta ayan gaba yace alladhina sune mutanen da idza talu 'ala an-nasi idan sun je za su yi awo a wurin mutane yastawfuna sukan matsa sai an cika musu nasu awa misali mace za ta kasuwa sai ta siyo lokanta na musamman ta ce da nawa za ka auna mu don wallah an ce naku kuna mokare shi ko kuna sa a ruwan zafi ta ce ni matsa ma in zuba da kai da ai dai kana gani eh, ta zuba da hannunta kaga ta matsa sai an bata ta amma wa idza kaluhum idan su ne za su yi awo alkai shine abin da ake auna shi ta fuskan yawa kamar masara awwazanuhum ko abin da za su auna shi ta fuskan nauyi shine alwazn kamar nama ce kilo kaza kifi kilo kaza in su za su bayar yanzu ba su su retailers ne sun siyo za su siyar to sanda za su siyar kuma yukhsiruna sai su tauye mudin sai Allah ya ce ala kai wai ku saurara da kyau ya zunnu ula'ika masu wannan mummunan ɗabi'an tsammanin su suna tsammanin ya zunnu ula'ika annahum mafusun suna sanako da zan tashe su su dawo gaba Li yaumin azim a wani yini mai ɗan kaɗan girma wanda da su za a biya to su sani ma ba su sani ba akwai wannan yinin shine yau mai kumun nasu da rabbin alamin ranar da mutane za su tashi ga ubangijin talikai kani da allah na yi kokari a tsaya haka ai ya kare ko to wala din na gaji ne wal alfazul bazi'a da kuma hanyar wasa da su ne za ka sanya musu ƙin al'alfazul badi'a lafuzza na baƙa. yanzu za ka yi mamaki wallahi musamman mu da muke makarantu muke ganin kananan yara ta hanyar yaro ma kana sanin gidan da ya fi ta hanyar yaro daga cikin takaicin da makaranta ke bani ku dinga ginawa iyaye na rusa ku koya ma yaro ƙur'ani ku koya mishi tsarki ku koya mishi sallah ku koya mishi azkar a aji ku hana su zama da mata ku hana su kira har kananan yara hijabi a gaban kananan yara amma in ya shaito ma wani abin da iyayen su suke a gida sai ka ji kanka ya buga wallahi sai kanka ya buga ka ji yaro ya yi wani ashar irin ashar ɗin da ko a gidan karuwai aka wannan ashariyar to ko lalle an yi rashin mutunci kuma wallahi baya fita daga gidansu sai iyayen shi sai makarantar bokon su to ina zai samu wannan kuma yaro bai wuce shekara uku hudu ko biyar ka san dai shugaban kasa daga da ya fito ko to ba za a ji a baki na bakara zuwa sagale ni rahan mu shaidar shi ne waɗannan ‘ya'yan amana ne shi yasa muke karanta wannan kuma Allah zai tambaye mu game da wannan amanan wallahi zai tambaye mu in mun kyautata Allah ya sani in mun munana Allah ya sani ana cewa zamani ya lalace me yasa baka zo a zamanin sahabbai ba so ka huta eh mana inda zaka ce wai zamani ne to ai kai ma dan zamanin ne ka gyara mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairu fi wa fi ummati ila yawmiddin alkhairi na tare da ni yana tare da al'umma da mutanen kirki ba su karewa ba su karewa kuma akwai yaran da iyayensu suna kokari Allah saka musu da alkhairi ni wallahi a makaranta ta akwai yarinyar da har yanzu in na ganta sai nema iyayenta addu'a babban dalilin shine mahaifiyarta tana mata nasiha tana cewa kar ta rinka bari namiji ya ganta in ba kaya a jikinta yar karama yarinya ce karte kaza tana koya mata kunya rannan sai rashin lafiya ya kwantar da mahaifiyar yarinyar tana banɗaki tana toilet sai mahaifiyar za ta yi kura ta tashi mahaifin ya ji tausayin ta ya ce ba shi kawai bari mata tsarki wallahi na ma yarinyar nan tsarki yarinyar ta dinga kuka ta zo ta fada a jikin maman ba mahaifiyar ba ta da lafiya ta ce ma ba kin ce kada namiji ya shigo inda muke ba to baba shi ya shigo har ya taba ni ta dinga kuka dan me mahaifinta zai mata haka to kaga wannan tarbiyyar abu ne mai kyau saboda Allah ya san ita uwar su wane ne gobe Allah kaɗai san iya yaran da za ta haifa in ta taso a haka to ba karamin alkhairi kake maki al'umma da shi ba waɗannan 'ya'yan tunani a kansu ya wuce wai mu basu su girma mu more su fi digiri fi kuɗi fi mana hidima abin ya wuce haka su al'umma ce masu zuwa ko a shugabanni ku kalli irin su marigayi sardauna Allah ya ji da rahama ba haƙura suka yi da jin daɗinsu na jiya ba yau muke moransu, to mu yanzu wani sacrifice din muka yi da 'yan gobe su mana addu'a yanzu sardauna da yawan mu nan duk bai san da mu ba in banda iyayenmu ku da kuke zaune ku ne kadai kika zo a lokutan su mu duk ba mu nan duk girman saralak ne nan bubu kake gani <laughs> ba na gaske ba ne duk gangan ne to amma ga shi baya nan amma yanzu da zan ce Allah ya ji gansa dauna da rahama me za ku ce bai taba sanin da mu ba amma muna roƙa mai gafara to wai mu ma ba ma sha'awan gobe wasu su roƙa mana kuma ƴaƴan nan ƴan uwa da kuke gani duk dan da ka haifa ka kaddara shi kanshi aikin ka ne idan yanzu shekaranka hamsin ko sittin da uku a duniya kana da ɗa shekaranka sittin kana da ɗa ɗan shekara talatin ka ɗauka shekaranka casa'in ne a duniya saboda ayyukan kirkin da yake kai ma ana baka ana baka shi yasa da yawan mutane za su je aljanna sanadiyar 'ya'yansu sanadiyar 'ya'yansu amfanin ɗaya wuce duniya kaɗai ko yau mutum ya kwanta ya rasu ɗansa na gari duk abin da yana ci gaba ne mahaifin ne yake ci gaba da rayuwa kawai da shi jikin na ruhin na lahira jikin na kabari amma kuma wannan ɗan nashi shi ne ɗin dai a bangar to Allah ya bamu ikon jajircewa kuma ya yi ma zuriyar mu albarka baki ɗaya na ga mu takaita ba na sallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh